أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلين الطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في الصرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشع da watan tara watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da shida Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don mu tsarkin sunayensa. muna cikin suratu saba aya ta goma alaikun hmm? ya maganin daidai dai ma'anin ne eh, wanda aya ta tara ce ta farko bakwai ko takwas tusfar iftara ne kenan ta tara kafe bakwai kenan ita ce ta daya ba karatun jiya ba o ka tafi cikin ba an hana da an hana tambayan jiya ba jiya an hana an soke duk an tafi can gaba ana ganin kaman wata mana ba sai ta sai na ga kaman ka haɗo kan kare da kan doki kalman ba za ta ba da ba ya rauna daga tun da alhamdulillah ne aka fara gaita ko kace aya ta ka dinga faɗin abin da kake faɗi shi muke yi. aya ta nawa akwai wayo ne duka ta ɗaya ko ta biyu da ɗaya dai mun gani da ɗaya alhamdulillah to daga nan kusa ko nesa ba wanda ya gani ba maganan sharifi ba sharifi to ba kai ka ce ka zane ba ayatar ayat ƙura'ani za ka karanta a ciki sai mu shiga cikin za ganta da wuri lahu ma fi samawati shine له ما في السماوات يعلم ما يلج في الأرض آية تبين آية تبين له ما في السماوات Eh, lahu ma fi samawati kaga aya ta biki hatta alama ayan ba a a ba barin ganin ka dan kawo zargin sa ban gaurin ba amma yanzu da mai samai ne kace lahu ma fi samawati babu lahu ma fi samawati aya ta biyu يعلم ما يلج في الأرض وما ينزل من السماء fiha wa huwa ar-rahimul ghafur akar aya ta farko a cikin sharhi sakin layi na uku sakin layi ko layi na uku eh, a aya na farkon aya na farko layi na uku lahumul lahul mulku lahuma fi samawati wa fil ardi a wannan sakin layin gaba shine nake ban tambayar na shi wa amma zuhuru hamdihi fi darin na'im wa amma zuhuru hamdihi وله ملك السماوات وأما ظهور وأما ظهور حمده في دار النعيم مثلا مثلا كون غناني راجا ثم نشيني رداك وأما ظهور حمده في دار النعيم والثواب وذلك شيء قد تواردت به الأخبار وتوافق عليه الدليل السبعي والأقل يدسني فإنهم في الجنة يرون من توالي نعم الله فأما نجيرو وانجيران تونئمو من الله جيري جيري جيري نئمو من الله waliya a ba'dan tunda a tunda sun tambaya tambayan karshe tambaya ma ba ta ka'ida ba na soke sai an gama in an tashi rubuta ka tura da na rubuta tura ya da sai ya ɓadda wurin da ake karatun mata karantar muke in ba su ba na gani a idan karantar ta goma ce a yi walakada a kai na dawo da minna fadla ya eh, tabbas a kai na dawo da fadla mun ba wa dawo daraja fifi ko fifi ta daga gare mu mukamin da allah ne wani ba ta na wani ke zai kwace ko zai hana wanda ya tsaga shi ne kowa tsagagge shi ne wanda Allah ya ɗaga ɗaukakakke shi ne wanda Allah ya ɗaukaka amma in mutane suka taru suka ɗaukaka mutum su da nan wata sai su taru su ce sun koyi shi to amma Allah ne ya ɗaga nemi da jawar fai da sa'alta ayyar shaikin da in ya baka shi ke nan to ga dawudu mukaminsa daga nan har lahira ya da shi ya jibalo auwibi ma'ahu ya duwatsu auwibi ma'ahu ku bautatawa Allah tare da Dawudu <laughs> Allah kamar yanzu ne ladan ita asalatu salatu asalatu khairu min an-nawm ba aje ma salatu khairu min an-nawm duk ɗaya ne hayya ala sala ko ai kaga cikin masallacin nan kowa dole ya tashi wanda ke kwanta ce malam malam kaji an kira sallah mata da suke hayaniya sai aje a same da ce mata an kira sallah kowace ta yi alwala ba wani mutum da zai zo da sa ya gaji da yawon rana yawon tallace malam an kira sallah ke ni ba sallah na zo ba hutu na tsohon ceto nan masallaci ba wurin hutu ba ne ba wurin sallah ne amma wanka kana saide-saide kuma nan ta aikin allah ne zafi zafi zauna ka huta amma yanzu aikin allah ya zo mai ɗakin ya yi kira dole ka tashi a haka in an zo liman ya tsaya ya kalli sawun farko in an yi cinkoso ya kwashe ba bola ba ke ba amma ba a dawo saho na biyu zama ya yi daidai inda yara suka yi yawa sai sai to baban wane bi ka sai ta mai sahun nan daga farkonsa har ƙarshe a kai kai ma ajiyar kai ba da ganin ba ta ne baban wani ya ce ainihin mai salim mai rafi da ce baban rikki bi lai ba an sama mutu rabu wa wadatan aliki sai a duba wa yake nan wani riɗi baban rikki bi lai filayi nan gaba ke dan lafan gaurin ya dire wani ba zai kalle ni nan a na ba ya ga fiska ta mishirin lamana ya sai a kan ba a kwamin ya gaba ya haka eh haka in ka yi sa'a ko wata rana ka yi sa'a ta za ka raina kanka kai malam tsadiri me za mu yi sallah kake waje waje ka tsaya nan inda ka tsayar da kai ajiye kafa ka nan inda ka je ta barkar kawai ga sai an gama min da sau barko sahu da biyu sahu na uku sahu bakwai dai an kwasa kaiwa ƙarshe sun ce ne shi kuma wancan babban rogo je wajen alwala wajen yara yaran nan kaf da ka sana wurin alwalan nan kafa faso musu kai kuma baban kaza gangara min bayan kan baban atamba zagaya min bayan ta gaba ɗaya ka tabbatar da kowace mace tana layi kaga masallaci yayi ne yayi sannan in sake wani sauti mai karfin da ishe wancan sauti a daidaita idan na ce maka a daidaita ba sun kuyawa za ka yi ba hmm? a ce wani an wa igala daidaita saho mai ƙeta daidaita saho daidaita saho igala ta shi daidaita saho ya yi kaki ne kasani saboda mun kuwa ai mutane ake zo su gane mutane ake zo su gane yau yau ba wani shi ne daidai da wani sai sun kuya ai ma ba ka sun kuya ma bai sun kuya wasu wasu sai ka duba ka duba yan yatsu sun kuya ka kai su ka duba su sai yau wato sai duk kowa ya sun kuya sannan an sai ni ke sai an ce a daidai da ka sun kuya shi shekaran bari ya zama gamsa na fi son dama na samu wanda ya san kan harkar sosai wanda abin ike masa ciwo ike baki cikin wannan abin an ce daidai ta kawo sai ka san kai aka kalle kafarka ina alaƙar ka da kafarka ba don dai ba ba don ba ni zan tashi daidaita wannan sahu wa zai warke min warke min hawaye na share min hawaye na wannan yayi amma bai share min hawaye ba ko yi ji Muhammadu kaje yawa yanzu ba ku ga ne ta tafi a ne ne ta tafi ya ga ka da nisa ba ba za ka yi ba kada ne ne ta sahu <laughs> wannan nan bai baje ka ai su labin da suke kallo in an ce da ya samu tsamsa zai kalla na kafa da gwiwarsa da duddigin inda kafarsa ike shine daidai ta sahu badalan ka miƙe ka tsaya ƙirgin ka yi fito a matsayin namiji da kai ka ai kun ja kai da miƙe zaman ka ba ta kawo kanka ba hmm? idan misali an kasar mutane a daidai wasu ka dan zaman ka sai ba ta kawo ba ta haɗo da kai ba in ka ce zama istawo istawo sai haka Bakin jin da yake ba nan din ka da nan ake so yi haɗu da kafa da ɗan uwanka har kafa ka wannan kaɗan jawo sai zama daidai an tsaya daidai kada ka yi haka ku daina dariya in kuna dariya har abada ba za ku gyara ba haƙƙo koma ga Allah wannan sunan da ku har ku koma ga Allah ba za ku gyara ba duk wanda ke faɗin kuskuren wani yana dariya to ba zai gyara ba har da har ya koma ga Allah me haka ka saki hannunka sosai kawai idan ka saki hannunka an ga wurin gaba ɗaya wancan ya bulle wannan mai ƙarfi na nema bana ce ka kai ta kun yawa ya ma fita man ba na an ka zo sallah ba yake a ce da liman ba baka fara kyarma ba liman yi fito baka fara kyarma ba haka na wani sabbin suke haka kai ne liman ɗin ko shi ne liman ai da zama an ce ga galiban ta dole ne kawai kana Allah Allah kwashi lafiya ko ka yarda duk wannan ba magana da tsayawa aka ce ka tsaya kawai nan in ka nan in ka kafa ka ta jire ta kai haka kawai ka tsaya haka ka fi abin in ka an ce a bara sannan za a yi kan bara gaba daya a matsayi da wancan shekaru in wancan alheri ta sai a dinga haka na daidaita sake eh, eh, ya yi ayaka ko ayaka ya kome ya daidaita ba ta tsayuwa ne ba sahun ya yi saiti jiki ya yi saiti sai bukata kafaɗan ta haɗe da kafaɗa kafaɗa ta haɗe da kafaɗa lokacin duk girman ka ba kowa ne kai ba kana gaban Allah ne ba maganan kana da kuɗi ba maganan kana mulki ba maganan kana gaban nan kana gaban masu mai mulkin masu mulka sama da ƙasa gaba ɗaya mulkin sa ne kaga lokacin nan in ba tsagera ba ya za a samu wayan su na kihi sai dai wanda bai san Allah ba wanda bai da tarbiyya bai san su cikin tarbiyyan ba sai dai ana musu afuwa saboda irin karance karancen da ake duka ba a maganan addini sai dai maganan siyasa siyasan kan sun fanta ciki da bai labarin da aka yau da rana an fanta ciki da bai labaran da aka yi da safi tun safi zuwa kaza an fanta ciki da bai amma maganan addini oho to so da kanan dole ne haka ba a haɗe a tsaya ka kan bunyanin marsus kamar wasu bulog da aka yi rangin yansu aka sa igiya suka miƙe da za a koma gefe kawai ba abin da za a gani sai dai mutum haka ne to shi ne tsayawa a gaban Allah nan gaba ka annaka tarahu ba ka zuwa da lalace laƙwaƙwas laƙwaƙwas laƙwaƙwas Allah ka miƙe kawai ko baka da lafiya ina ana magana Allah na kira wa ake magana rashin lafiyanka ka ja jajirce iya ƙarfinka ana gama sallah an ne ka wannan shi ne a tsayuwa a sallah tsayuwar kanta suna bukatar to an gama wannan gaba daya duka abin da kawo wannan dogon magana ɗin shi annabi dawudu duwatsu yake saitawa Duwatsu ne Allah ce su yi tasbihi awwi bi ma'ahu ku bauta wa Allah tare da shi mu kunan kaga muna ne imu imu ne muke bautan Allah tare da junanmu to duwatsun nan da tsuntsayen nan kai labari na baya ya aka yi ya suke ya suke wannan sai mu ce to ta yaran mu ala andi Allah kawai ya bar wa kansa sanin yadda wani sallah ibada ta annabi Dawudu da duwatsu amma an yi abubuwa a baya to haka Allah ta ce wala kad ataina Dawudu Dawuda minna fadla to sannan ya sake ce ya jibalu awwibi ma'ahu ku bauta wa Allah tare da Dawudu zai yi tarbihi da duwatsun ake tarbihi gaba daya kamar yadda yanzu in an yi kabbara harma Allahu akbar gaba daya za a yi Allahu akbar ba ka jin wani daga baya Allahu akbar wanda Allah akbar wanda Allah shi ka Allah wadarin na kai lalace duk sanarwa an yi sanarwa kowa ya shirya mu shiga wajen Allah gaba daya da baki da can ka sabo ne wani sa'akar lokacin yau a rola fatal fatal fatal da gudu kwatam kwatam kwatam zai kabbara a baya eh wannan kai kadai ka ja Allah ya fushi da mu ko shugaban kasa yace mu zo mu ganshi an je za a ganshi yayin da za a ganshi kace ni na na baro takalmina bari da kota takalmina ka zo gaba balle Allah mutane ma qadarullah hatta qadarihi wal ardu jami'an faqabadatuhu yawm al qiyamah Allah Allah ne to mm a bayyana ta ake ba dole ne a yi ta aji ba ba a karatu ba a sallah su duru za ta yi kabar kafin daidai misali ka je da kunnanka don ko da limanci kake baka sani ba sai dai ka dinga jin ana rututu a bayanka rututu a bayanka yadda liman kana sallah yadda kake ganin sahun nan haka kake ganin sahun karshe kana jin sautin su kana kulawa haka ai ba kowa ne zai zama liman ba sai wanda ya tsaye wa limanci hidiman ya karanta fiƙihu ya karanta shari'a ba hadisi ba ba luga ba karanci ba ka yi karatu ba ka karanta muktasar karance tun da ba limaman yanzu an lalace mun samu mai muktasar ce to shi ke na yi mana liman shi ba boko ba don da ba wurin abin nan ne ba za a je wurin Allah za a je ba wurin aristo za a je ba ko da aristo ba ba dan boko bane ba shi aristo girbar girke ne ya ji ba balu auwi bi ma'ahu wattai da tsuntsaye yanzu ya ka ga tsuntsaye ba ga tsuntsaye suna sun wusa ba za ka gansu a sama safatu wani kabir da ma yamsiku da inda zuwa to lokacin da kila da dawo da ikira za a zo a bauta wa Allah za ka ga jerin belbelu jerin shahuna wani bare make wani ba jerin angulaye jerin mikiyoyi jerin kurace jerin kabar kowanne in yace Allahu akbar kowanne tsotso zake Allahu akbar ba za a yi shululu ba za ga yanzu akwai wanda zai iya tsaga nan ba ko Allah ba da ko laifinsa bai motsawa in ya ka lura da masu sallah mu uzari ba sa cakomi kuma duk wanda ya kira sunan Allah laifinsa bai motsa ba ba sunan Allah kira ba wani Allah ya kira tunda akwai ba'o a cikin sunan ba ba ta karantuwa sai laifin ya motsa kuma ba a ba karatun a ce da zuci ba karatun bautan Allah da zuci ba a tasbihi da zuci zallar zuci ta yi dole sai da laiba in dai Allah za ka kira sai laifin ka ya motsa mimun za ta zo Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah in ba za ka dinga alhamdulillah da haushe ba shi ba haushe a galabiyan wasa ba su da damma ba ka gani sai ce zai sallama mai kyau amma sai kare assalamu alaikum assalama yana haka yake ya yake assalamu alaikum hmm. in ka sake kai mamma din kake cewa saboda ba ka ne ba ba mu da dammomi da yawa assalamu assalamu alaikum sai ce assalamu alaikum ga ainihin ta zo ga menene ya zo amma bai karanta daidai ba tun da za ka kira dhamma labudda min al-ishmam dole sai ka ishara da laifi assalamu dole sai abin da iya abin to saboda haka wa anzalna lahu al-hadid muka halitta masa ƙarfi Kaga abu nawa a layi daya farko dai Allah ya yi masa irin wata ɗagawa da ba san adadin da ba na biyu fa Allah ya kowace masa duwatsu su bautatawa Allah tare da duwatsu su wa'annan duwatsun masu hankali ne suna magana suna kaza wa ibn shay'i illa yusabbihu na uku tsuntsaye maimakon su gan shi su gudu ta tahowa wurinsa suke <coughs> tsakaninmu da shi da nisa sai da abinda ƙura'ani ya batsoro mana banda nan wa'alan haka ne ko wa'alan na lahulhadi na ce ɗazu na ce wa'an zalmashi wa'alan na lahulhadi mu muka lausa sa masa ƙarfi kafin annabi dawudu karfe karfin karfinsa ya wuce ka daidai a rasga shi in ka kai karfin bai karfi sai dai ka rasga shi amma karfinsa ya wuce karfi to amma ta hanyar Allah ta'ala ya sauƙaƙa masa ainihin karfi kamar yanzu ka kuma ta muna maganan huduban zulkarnain eh, to ai dun da ne aka ji sana'an karfe, sana'a ce ta annabi dawudu ko kuma daga cikin wa'inda suka fice a kan karfe a duniya annabi dawudu ga shi mayaki, ga shi annabi ga shi mai bautan Allah sai dai mu muna samun akasai, sai ka samu masu karfe yanzu an kira sallah ba a sallah to me aka yi Sana'anku ku ta Allah sana'an annabawa sana'o'in nan duka ba walatta ce ba inda halatta ce sai ce sai na kawo muku duka sana'ar kowanne annabi da ya rayu a duniyan nan to ba halatta ba ce ba yanzu dai ga na annabi dawo da ku same shi cikakke Allah na kaga to ya iya lankwasa karfe bai san inda karfen yake ba ai gala ina karfe yake ana ki a koshi a gona ku shi ne yi labari wai akwai duwatsu masu tsada in yi je ga dutse mai haske sai ya dauka sai rike min ina tarawa wai zai je ya sayar in kai masa tsaya ya ce to ban da kai ba zan biya ma kudin hajji ba <laughs> yunwa ta yunwa yi da duwatsu in hmm, zan da su wacan ke to ba wannan da gaske ne wa'annan dutse sai dai mu jahilai ne ba wani ilimi ne fa wai wanda sai ka karanta kaza za ka gane wannan dutse kawai zama cikin duwatsun zama cikin wa'anda suka san da zance wannan dutse kaza ne illa an hada da wannan dan kayan zamanin dan sunsune sunsune zai iya sunsuna maka wannan mai kamar da kaza ne kayan sunsunan ba sa masa aka yi ba in an yi ka zai motsa in an yi ka zai ke motsa ba ai anan ne ake bi ana da da ido su zamanin su annabi dawo da yayin da ake da basira da ido ake gane dutse kamar yanzu mai misalin ka ce in a tara ga yanzu ga naira ɗari biyar biyar guda goma ga hamsin hamsin guda shida ga tamanin ga dubu ɗaiɗai guda bakwai ga ɗari biyar ga naira biyar biyar guda kaza ga ashirin ashirin guda kaza nawa kenan ai ƙarshen da ke makai wawa ne ai ba a gaba ka faɗa ba dubu dubu nawa ne sai dai bakwai sai haka ha ha sannan wancan kawo nawa ne shi ba sannan fasaha ce wannan an ka zauna ko a nan gari an yi sauran mutanen da wanda za a zauna a ce maka eh, me ake saya masa na in ka saya masa yanka da ke kace kafin ya gama ce ka ce masa eh, ahu ahu guda goma taro taro guda biyar nayi nayi guda bakwai wane ne guda bakwai sai za kaza kenan ka je ka gama lissafin ka kuma kaza din yake Kwakwalwa na aiki yanzu ku haka muke dundurundun kamar karafan in kana son ka gane karfin sai ka sayo kayan sunsunan karfe wannan dai gashi karfe ne sai dai kowane iri ne uku to annabi dawudu ya san karfin kansa sana'a ce wannan ta ainihin mai kyau ta cin halal ba nabi ya be shi ya ce ainihi eh, mutum ya kasance kamar annabi dawo bai cin abinci sai ta a hannunsa in ba ka kera karfin wa in ma ka haƙo karfin wa in ma ka yi menene a karfin ba wai karfin ne kaɗai ba noma sana'a ne eh, kasuwanci sana'a ne eh, kiyo sana'a ne dudu wannan sana'ar hannun mutum ne bai ce sai sana'ar hannunsa duk abin da aka wasu ne ku tara nan amma shi bai sawa cikinsa sai abin da ya sana'anta da hannunsa masu sana'a hannu kuna dab samun yadda za ku tsarkaka don bai halatta mutum ya zauna sai bai da wata sana'a ta shi a labud da ina da ita a cikin kuma na Allah ne to amma annabi dawudu Allah ya sauƙaƙa masa ya sauƙaƙa ya lankwasa ya sauƙaƙa ƙarfe yanzu ana iya lankwasa shi dubi ayin bindan nan sai ka je inda an an gaba zuba dakin ba kafin a zuba dakin an sa katako an sa katako su ban kofin yi aiki sun gama a nemo ayin bindan ya hau kaga yana saƙa ƙarfe irin yadda ake saƙan zana mun wasu mun sun saƙa zana mun sun saƙa zana a sa wannan lankwasa a sa wannan lankwasa a kai su ƙarshe su yi bazarzar ki to nan sai kai dan ke min so so kuma ka na samu wasa ba zage ke ina wannan cikin bulatan haka za a yi musu an sarka wani ta nan an sarka wani ta nan in ka kalli yadda aka zuba ƙarfi sai ka ce kai wannan ko ba a sa kan kare ba ya isa shugaban halitta shi kuma ya ce al-mu'minu lil-mu'mini kalbun ya in ka kalli wannan saƙon za ka ce wallahi ba haka muke ba yau eh? in ka kalli wannan ƙarshen wallahi ba haka muke ba tun daga cikin gidajenmu tare za a aice ko laftun kalbuniyan amma buniyanu ko ya shuddu ba'dahu ba'dahu yanzu sai ka ce to su sahabban manzon Allah da suka wuce ba su ga irin yadda aka sarka karfe nan ba su kai aiki da shi me ya aka yi haka mu yanzu mu muke fahimtar karatu mu ne muka fi jahilcin karatu, mu muka fi ke karatu ga karatu mun gani sarai amma hawa ba ta bar mu yi bari mu dai tsallake wannan shine yadda ka ga ana sa annabi eh, zulkar ne ana labarin ga annabi shi shine wanda mai himma kaza sarki ne yi kaza ne wanda ya shirya aka ba shi mulki ya tafi yi kaza yi kaza yake yin kaza yanzu mun baro shi daga gabacin duniya yana shirye-shiryen zai yi a gabas maso arewa to ya ka ga annabi da hudu kai to ina kake shirin yi baka je yamman ba balle gabas balle haka ya gabas ta kaza gidan kuma ba ka san lungon gidan duka ba ka na ka iya sarrafa shi dan abin da ka sani in nan ka tosa masa shi a'a ka je ka yi karatun ka ka gama karatun ka kuɗi ke nema da karatun ina za a kira ni iftaru sa'imi in je in ci abinci zan musu nasiha an an gama subhanallahi kai ne ika mata ka iftaru sa'in ba ka ci iftaru sa'in ba ka auna ka gani a ramadana din a matsayinka na baka da shi baka da shi to mutum nawa ka ce da shi babu kan nan don akwai wanda yake ka babu a sabi gati ku yi aiki kyawawa cikakku me aka hana a shi dai abinda ba ku ce an hana yaudara a'a ba yaudara sunansa ba an hana gishu a aiki na kasashe. sai ka kai wa mai yake da suna eh, sai dai ba ni da mashin amma dai na gani ka kai masa su zuƙinka shi kenan ya kunce wannan ƙosa ina kunce ƙosan kuncewan wanda ba zai mayar da ita ba muddin muna da tattali mun san kiman kayan mu in ya zuwa wurwurwuru sai jefar da shi wurwurwuru sai ya jefar da shi wurwurwuru sai jefar da shi wurwurwuru sai jefar da shi ya kwance ya cire abin ya yadda shi gefe guda shi gwani ne ya gama goge abin da daga nan imayar ibrahim zai in ya tsinci wata kusa ka sa gururu hatta in kana sa ido sai ka samu kusan da ba taka ce ba ya dauka ya sama wurwuru ya daure shi kenan ya yi. alaji ga wani rami nan ba a sa masa kosa ba jika wannan ba ta asa ba ba sa ƙo ba ta mun to su can da suka yi su ba su da hankali ne suka yi kofan yake shafafi ne wannan ba sai an shi ba jakawon ka wasu ɗin ka da wata hauka ne ka hauka ka shaƙe shi ko ka gina tsiri cewa a ya gyaru ka hauka ta yi bunga duk abun da aka yi ina da manufa duniya ma ke da to amma ba yin mai kyau gyaran ba mai kyau ba yaya da za a yi sabo ce ku yi cikakke Allah na jin na hau na harsa inda na fushi da mutumin da yake sana'a mara kyau ko tuwo kike yi tuwo na sayarwa mara kyau Allah na fushi da ke haka mai sana'ar noma in ka za ka je ka yi wa mutum noma ka yi noman mara kyau ba ciyawa ba ka kaɓe ciyawa Allah na fushi da kai ya mai feshi wanda kila ya fara ruwa da yawa ya gudu da sauran maganin ko kuma iwa ne ne ko kuma saboda kaki ba shi abin da yake so ya tsaka hancin sama duk gaba ɗaya ya feshe sai ka ga ciyawar ta yi gyangyaɗi gobe ta sami kanka ta farka ta su mani Allah na fushi da kai mai feshi haka sauran sana'o'i ko kusan kanku wannan ala sabilil misali wanda zai yi sana'a ba mai kyau ba Allah na fushi da kai annabinsa ce ya ce masa a ni'imal sabiqat ku yi aikin ko kammalallon ku aikata kammalallon su baki wa ƙaddir sardi sai ka ƙiyasta wajen daddafa shi ƙarfin ɗin ai maganar za ka tada yau ga dobi in kana magana da injiniya ba wani injiniya mu nan na masallaci kare ba duk ma wani injiniya zai ce maka zuwa kaza karfe kaza ya zama santimita kaza wane ne kaza wane ne kaza wane ne kaza ai saboda haka nan kaza bai fara taɓa maka abu sai ya gaya maka daga kaza zuwa kaza yan an ce yanzu sabon injiniya zo na masarauta sai ya kaddara fanka nawa ne gulob nawa ne wane ne guda nawa ne nan nauyin wutan nawa yake ja wane ne nawa yake ja har za ka haushi ka zai da Allah an ce ka gyara man daukar da zama kana lissafi ne ne guda nawa ne mene guda nawa ne abun da ba a gani je kai ya fi ka gaskiya shari'a ce ma wannan ka duba annabi dawo dudin sai da aka bashi kiyasta kowanne abu wannan kwaɗinsa santi kaza wane ne kaza mene ne kaza ni ban san sunayen abubuwan ba sai ku min kafuwa tsawon shi kaza kwanan shi kaza a kwanan ma ga irin abin da ake bukata wajen kwanan sai aka ce annabi daudo kaddir sardi wannan duka kafin a fara kiran idan ka aka gyara shi aka yi menene ta inda ana ɗauka ana sawa sai dai kilif ka nemi cire shi ba da ruwa sai dai ka dafa shi amma in ka tura shi nan sai dai ka idan da isa masa ta kwance shi saboda haka nan wannan sana'an da ake magana sana'a ce dole ne ka tsaya ka koya Allah ya ji su karan kansu mutanen suna magana suna ce malam na ce masa to mun yi hira da su da wani kwamishina da wani daga cikin gugagun abu su suka zuka ce to da ya kamata a sasa na sai na ce masa to ku rege ko sa mana na daidai na yan sakandare kaza ce kai in ana sana'a ba sakandare ba ba ba primary certificate babu digiri certificate sana'a ne a zo a zuba in ka iya ka iya in baka iya ba baka iya ba wani kana bata kanka lokaci ne da lokaci kaza da lokaci kaza sai babu kawai a bude ne kawai a zo a kawo kayan aiki a zube ga ma'aikata a nuna ma ga yadda wannan an zama shi ga yadda faɗi kaza wane ne kaza ka je ka fitar da shi ga wancan kaza ga wancan kaza ka je ka fitar da shi ga wannan kaza ga wannan kaza ka yanka shi in aka za wannan mai isa bai shiga ba gogewa ne ba kai ba ka goge ka goge kai kaza ai haka ake to yanzu ni dai wannan abu yana mai ba shi ƙarfi na ina so in bude ina so in sai wuri to sai dai ina yaran da za su yi wannan sana'a mutum da kwaninsa yana kwambo a ce ka dawo ka zauna cikin waɗanda ba su iya komai ba aika ga aiki ne daban sai wanda ya isa ne zai ce musu haka wanda zai ce ka ne nan faraf ne to amma wannan faraf din bai aiki a nan da shi daban za duk ɗaya ne zo mu zauna mu koya mu koyi abun a aikace ko a can kasan su suke masu aiki ai ba za ku manta tarihin bajamushin nan ba bajama ne ko wanda ji eh, abin ya kai doctorate degree yana rubuta project ɗinsa ne ba yawa ya gari zai dawo gida bai ya komai ba ke kai harkar na aikin banza ne ya jefar da komai ya tafi laboranci ya tafi kamar irin fantaikar nan ya yi zaman shi yayyayi har yawa yi gari zai gyara ƙoho zai gyara labarin da an rubuta shi da larabci an rubuta shi da turanci na san kafin a yi shi da larabci ma an yi shi da turanci kun karanta labarin asalin ci gaban ita japan din duk mu kyalai wannan aiki ne ake bukata in imanu fa sayar Allah amalakum jama'a ba a ci gaba a nufi a kama hotel mara nura wanda yake tsada a kai biskit a kai kayan soke-soke a zauna a ci a tattauna to an fitar da makaranta kaza an taba fitar da makaranta a hotel kuje-kuje a fara yi a gani na yau ku tafi gari kaza ku yi mutum jebe ku yi gari kaza ku yi mutum kuma duk mutum duk da za a yi ɗinkinsa daban ah, ba ku shirya za ku taimaki al'umman annabi muhammadu ba in ku za ku taimaki al'umma annabi Muhammad ku fito kawai mai aiki mu haɗu a bakin aiki sai dai a ce to fito da aikin to ayan fito da aikin gudun su ake akwai wanda na samu a makarantar north ya tafi babansa yake eh, ga makaranta ya samu makaranta zai tafi jiha kaza karatu ma fa kyauta sai babban ke eh, algarkawai ya san boko ne hada zai samu maka makarantar ce rabu da wannan makarantar shirme ce karya ce na aka yadda admission din ce na gode yanzu ko ka ba ni admission ba wanda zan ba kan ma ka zo wuri na ka kana neman admission ba kun ce na admission din bai da kyau ba kuma tsakani da Allah ɗan talakin nan gwamnatin jihar ya shirya babban lassara ne a cikin makarantar ɗin banda idan lassara ɗan manya ne yana da alaƙa da mulki duk wanda ya samo ya kara ya ɗan jihar ne shi kenan shi ne yake ba ni wannan kawai jiran saƙa shi ya ɗauko ya ne dai ya cika kaza wallahi malam zai ce wai ni ba zan iya samu makaranta mai kyau ba to Allah da fasiri da bai ce yan garko ne ba su iya ba abin ta kare a kaina na gode ya yi adalci ya cika a gaba. tun kanta gaba ka yi gaba da wanda kake gaba da shi duk kawai shi kadai amma wannan faltaki na ce lafiyayya ba na gwamnatin jihar ta ɗauki nauyansa karatunsa daga nan a ƙare da yake sababbin jihohi ne da wani hand out da wani kuɗin menene da wani kuɗin menene duka gwamnatin za ta biya masa wani sa ta ke na bai da kyau an ba sa tun ba kai ofata ba dimishin ina bai da kyau tun da ban yi boko ba wanda bai boko ba ya samu admission na yi shi kenan ku je ni ma na daina samuwa lakcarori yan wani kwaya kwari suna wa rinku ku kira su ku ba su kada wani ce da zai bani baki a je babu saboda rainin hankali malar wanda kai buga da za ka je ka gani sai ka shekara ba ka gan shi ba ni kuma an jima na ce na bukatar san an jima sai ya ma fadi gaba na ta kai hakuri ban zo da wuri ba da dan gidan ku nan wannan yaron ka ne je kaza je kaza shi ne bai samu kaza ba kaji kaji kaji kaji shi to to to to shike na mallan ai an gama ai an gama da zan zo ta ah, me zai kawo ka kago sai ka shekara kana jin shi أنئم السابقات وقدر في wa amalu صالحا kaga nan kenan ba Dawudu ne shi kaɗai ba da shi da mabiyansa gaba ɗayan yan kaji annabi da mabiyansa dukkan su ba su ayyuka ne na gara ba mayaudara a cikinsu babu masu ɗinkin kasuwa a cikinsu fadda wani ɗinki na kasuwa har da wani faskare na menene shi ba sai a yi guma-guma a ɗan ɓaɓɓare wancan a ɓoye guma-guman a ciki in an ji a sake mai moshi noma na yaudara feshi na yaudara shuka wannan ta yaudara wane ne na yaudara ya Allah zai taimake mu muna macuta hmm? ya za ku ke ganin Allah zai karɓi du'a in mu muna azzalumai muna macuta Allah bai karɓar duwaye daga macuci muna cutan ƴan uwanmu muna mugunta yaushe za mu roƙi Allah ainihin karɓa inni bi ba ta amalu na basir inni basirun bi ma ta ina kallon abin da ke aikatawa kuma haka kai yana lahira ita ce wannan aya ta goma zuwa ta sha ɗaya ai wala ƙadamananna ala abdina wa rasulina dawudu alaihi salatu wassalam haka ce tabbas mun yi kyauta wa bawa mu jaka da mu dawudu banda irin naci da yake da shi da irin kokari da hezga ba za ka manta ba yana daga cikin dakarun talotu. mayaƙi ne bi ma'anar kalima da daɗewa tun kafin haka a cikin yaƙin Allah ta'ala ya bashi annabtaka za ka ji jahil na ce to ai wannan eh, soja ne mai iya in ba yaƙi ba ba wanda ya ɓata ƙasar na sai sojoji guda soja guda ɗaya da alƙali guda ɗaya shi Allah sarki fi soja kafa mutarihi ga annabi dawudu ya ishe kafariya daga sojan ya ga sojan ba za ta kai ba an gama yaƙi an gama yaƙi ce to zan koma an taimake yan uwa an karantar da su to ai ga bukanin ka ya kusa fitowa ka kusa ka zama ka ba gaji a haƙƙare su ba na zo ne tarkato ce ku zo mu zauna mu kuma koyi addini ku zo mu kai ku a isar da addini ko ina kamar dan gwana ne a najeriya fil jikan alijari ya Allah ka bashi ladan shi sai da ya gama bokonsa ya kara a duniyan nan ko da dai bai gama duniya ba amma dai cibiyoyin da ake tinkaho da su ingila china ba america ba inda bai hau ba da ya yi ritaya sai bude makarantar allo shi na mai soke makarantar allo kai kuma mai kun kai ne yanzu da ka sauka ka je ka bude makarantar allo ka ebo almajiran ƙauyenku talakawan ƙauyenku sakala dalili tana nan makarantar duk da dai kafin sharrin abu eh, za ka fara abu da alheri ‘ya'yanka da na kusa da kai su ba wannan suke nema ba kuɗi suke nema tana nan makarantar bayan almauti wal hayati amma dai tana gurzawa amma asalin ta maka komai za ta zama wannan makarantar na gaya maka makarantar alhaji kuma bai mutu ba sai da ya gama haddasa a makarantar Ko ha abokin sun san ga akwai wanda aka haddasa ke abokin sun ga ko nan gidan ya yadda to shi ma misali na faɗi wani na cewa hmm, da wannan fa in yamma ta ya dinga kawo maganganu da akwai da da babu to wannan akwai don ga wannan abokin shi nan ya hadda ta kaga duniya ta yi masa ƙarshe ya masa kyau daga can daga hidiman duniya ka dawo hidiman lahira wasa wasa tsanta talakin nan daga ni sai Allah sai shi ya kira ni da man muka je da muka je saudiya muka ga juna aka gaisa da juna kowa ya san kowa muka watsa kowa ya kama gaban shi je nemo ni duk inda ke lungun da ke tsakar dare kira wani ke wani muka fito daga cikin kaba muka koma gefe muka kan wani da kari yace mu koma bautan Allah ni na shirya zan koma bautan Allah lokacin manzon mai ke nufi ba ya ba aiki zai koma bautan Allah zai koma karantar da alkur'ani da karantar da sunan manzon Allah ya daidai da yawa kuma yake malam mu rabu da manyan nan aikin banza ne ka tara manyan mutane aikin banza ne mu koma ga yara yaran ya fara da su wannan su ji daɗin karatun su kwaso ‘ya'yansu su kawo masa wancan su ji daɗin karatun su kwaso ‘ya'yansu su kawo masu a haka Allah ta'ala dai ka ji ganshi ka rufa masa asiri wa kurakuransa daidai inda daidai Allah ta'ala ka bashi ladan abu Allah ka yahe masa abokin tafi ni kan ɗan wana ne din ya samu musu mutuwa ma ba su aka mun aka mutuwa saboda a wurin aiki a fagen aiki abokin aiki ne idan kana nan wani lokaci zan tashi daga gida zan zauna gidan shi zan tashi daga gida wajen a biyu karfe daya sai ta da shi a cikin lambu ya sa ɗan teburi yana zaune haka ga fitilo ko idan in ka duba plan ɗin masalla plan ɗin asibitin nan ne akan teburi wannan asibitin ne plan ɗin ne akan teburi sai da igama tsara musu dukkan komai tukuna So wani sanda yake akwai gyara a cire kaza daga nan a mayar da shi kaza a dauke kaza a mayar da shi kaza to kai ma mai kasa ne ma tukuna mai ma ka iya duk asibiti da kasa ne a gari na sai dai wanda Allah bai kaddar ba ba asibitin da bai shiga ba ya karɓo tsarin su zan faɗi guda daga har wancan sai dai ya tsarin su shi dai ce Allah ya kansa وآتيناه داود فضلا من العلم النافع ilimi علمي amfani, ba ما علمي سوكابا ka sauke ka gama su daga nan sai me mai amfani ka angongo ka yi saukan takardun ne yana amfani wannan ma kake bayarwa angongo al'umman annabi muhammadu da me suke amfana da kai wal amal salih ga aiki mai kyau ingantaccen aiki ka ganin ana magana ingantacce magana fi sabilillahi ma ba ta taso ba tukuna aikin annabi da ingantacce ne yau ka dubi har yanzu jikokinsa ai ba fa yadda abu mara kyau ya bullo daga kasansu ko duk wani abu kaba yanzu ka duba gwanjon su fa muke sawa gwanjo a wayi gari da ka sa sabon wanda ka sa gwanjo ta Allah rai da wa'annan zukata shi zai je a yi masa oda wannan abu ba a yi maka shi a dubu hausin hausin zai ake to zai iya wa a dubu biyar ce eh amma fa za a rage abubuwa yake ba mai a yi shi iri ɗaya sai a yi abun nan dubu biyar biyar ya kawo shi ya sayar ya sa kuɗin aljihu ta murna ai ko ga shi nan ka kashe ƙasanka ar mai ya fi ka kana dubu hamsin ne in kana saya ka saya an ba ka saya an ajiye kaya na mai da shi gida an rufe me kuɗi na yi asara kuɗi ban yi asara kuɗi ban Allah kai mu dami na na noma abin da zan ci kuma kaya na na riba da riba amma a ce komai a yi mara kyau komai shafshaf komai shafshaf komai shafshaf gashi nan ba ma zuwa ko ina da haka mun ba shi ilimi mai fadlan min al na al-nafi'i wal amal as-salih wan na'im ad-diniyati wan na'im wan ni'am ad-diniyya mun ba su ni'iman addini addini ni'ima ne har yanzu ku duba kawai da muke zaune a masallacin nan ba musamman azumi muke ba azumi muke ba yanzu karfe nawa wane ne sai dai in ka fita ban sake ku daure ba ka fita karshen ta wani sallah kan hanya idan a dinga yin fushi cito ba kai kasha da iman ba kasha alaƙwadar yanzu muna zaune ina malam mutum mafi mai imani da Allah mai imani da ranar kashe wallahi malam bai san ce za a tashi yanzu kamar a ce to a ɗan ƙara nan wai shi wani tafsiri ba a fara shi to kafi eh to don ba a ƙara shi kafa to ba a ƙara shi kafa in ka lura wuri ya kore in kai kana da lokaci wani bai da shi والنعم الدينية والدنيوية لنعم الدنيا ومن نعمه عليه دقن إمومين دا الله تبارك وتعالى والنبي داود ما خصه به أبن دي كيبشي من أمره تعالى الجمادات كالجبال والحيوانات من الطيور أن تؤوب معه وترجع التسبيح بحمد ربه ربها مجاوبة له wannan ni'ima wato daɗin ni'ima yadda wanda ya karanta addinin musulunci ko da ake baka ce a zo a yi kabbar harama ka ji ka tazo wanda sai kai gaban ka tashi ka ba Allahu akbar gaba ɗaya ba wani makararre ba wani gaba ka riga ka sanar ka gama karatu za ka na ruku'u Allahu akbar kana gamawa ka ji su sun taho ras a bayanka ba wannan ma ka zai makare da abin mai isa aka ce mai zuwa sallah da lalace munafiki ne duk wanda ke zuwa masallaci jikinsa a mace munafuki ne alama ce ta munafanci kai training ka cirewa kanka wannan lalace kar ka mutu da shi Hmm? Zana ce ne hmm? ban ba ai eh, mala Allah da ya san rage ba da dole rashin ana akwai a kwanan shaki ne yau da shehu ba nan da ina nan da zai ce maka ce malamu abinda suka nuna mana kenan littattafan mun yadda ba bambanci amma mu ma mun fi jin daɗin wannan ka duba fa wannan fareti da kake gani fa soja na yi ingila ta kawo ko mararsa ta kawo malam a musulunci aka same shi ba a can a yi sahu banga-banga formation ba sai da zuwa musulunci yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus ba gani ko fareti suke suka koma gefe kana kallo abin ya baka shawar? ba wanda zai kara kafa daya muku da za ka ce ku tsaya sai kun tafi kwata kwata kwata kwata kwata hmm? su malam bello ba sa na yi je kai Mala an haka ne ya bai aiki in haka na akwai aiki kanka kafi jin daɗin sallar ta fi baka nashuwa ta fi baka kafin ne ta fi baka daga sallar nan baka kyawuce aiki ba daidai misali tsaka-tsaki kada a tsakalkale kada a kowa baya mutu ga shi dai ka duba fa'il annabi dawudu ya su subhanallah abinda Allah ke bai da shi na umartan Allah ta baraka wa ta'ala sandararrun abubuwa kada sandararrun abubuwa ai ba wanda ya san adadin su suna da yawa kamar irin su duwatsu fa aka umarta dabbobi sai ya ce tsaro kawai dabbobi kaga dabbobin da zakuna kirkecai kannuka eh, hasbiyoyi wane ne wane dan dukkan minar tsayori Allah ya karkato da su wa an ta'uba ma'ahu ta zo ta bauta Allah tare da shi hmm? to an ba ne ai amma da shi ne bautan ai ta uba ta koma ga Allah to an ba ai duk ma ba bambanci saboda haka nan a samu abin da ya faɗi za a faɗi inda zake subhanallah gaba ɗaya ka za su tashi da sauti ɗaya da menene ɗaya sai ka ga ta tafi ta tsaya alhamdulillah haka za su tashi su yi saboda daɗin wannan sautin fadda irin wannan tsarin bautan Allah gobe kiyama in aka je wajen ganin Allah sai an roƙi Dawudu ya zo yi tarbihi buji na shiga aljanna ko kai ba ka ji sai na duwatsu duwatsu nan na shi kasu duk akwai su a can mini min ya za a yi da Allah ta ce dawudu shi rabbai ka fadai zo kai tazrihi su je ishe ya Allah a murya ta kare sai za mutu yanzu ba ni ne kamar da bai ce nunka maka ita kai zo ka yi an ce in ya fasa tarbihi hatta mala'ikan da ke rubutu sai ya tsaya daga rubutu da zamban malaka na rashi da kai ya ma san an yi ka akan aikin da aka fashi to ba ɗayan yi zai fara tarzihi abubuwa suka fara amsawa aljannan ta fara amsawa su aka dinga tafiya tare tare tare kamar a cika a bari a cigaba da yi a ce to ya isa aka dawo kuma inda kai ina kabiru abun ne kada ka sai da mamarin ka kowa ya nan au sai da ko yamma idan abin na kai awal ka tana da abin dauka ce ya Allah in aka tashe ni gobe kiyama in Allah ka bani aljanna Allah ka bani aljanna da da ka me yi na abin da kake dauka da shi hmm? Ya sai kamar ka koyi wayanka sai Allah ka kai ne lahira da bayaka me za ka yi da wanda ba ya ce ina son dauki sautin gauni ajiyar dingari don an ce min sautin da dadi ya haka fi ha ma ta stahihi al'abusu wata lantul ayo ma'u wato rajiya a haka suke maimaita tasbihin tare da shi bihamdihi wa bihamdi rabbiha mujawibatan lahu me yasa an kar aka zo aka sako aikin azara yankalin ka kan tayi gajana labbaik allahumma labbaik labbaik haba za ka ji kaga tsuntsaye na tashi a sama da yake su ma yanke mana sun yi hada ko kuma aka sako kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar sai daga farara kowa zai tafi sallah sai jaki jaki lokacin ya daɗa kwanciya subhanallah su ma ya san sunan Allah tun ballanta na wancan sunaye da aka sa su tsuntsayen da aka sa su gine-ginen da aka sa su wal hayawa na timi da tsoyori an tu'awwi ba ma'a وترجع التسبيح بحمد ربها مجاوبة له وفي هذا أولا من النعمة akwai نعمة عليه Allah ya taimaki annabi Dawudu, Allah ya yi baiwa wa annabi Dawudu inda ake masa da'a har duwatsu Ladabobi, dabobi. An kana zalika min khasa wannan ya kasance daga keɓe shi da Allah ta'ala keɓance keɓance ce yadda aka keɓe shi da shi Allah ce lamta kulle ahadin qablahu ba wani annabi da ya samu wannan kafansa wala ba'dahu wa anna zalika yakunu munhidan wannan zai kasance ya zaburar da shi to malam ko kana sallah ka je ka ce Allahu akbar shan wani ga Allahu ah, mm, akbar wannan kuma ya je ya zauna malam kai ba zaka ka ji daɗin sallah ba amma ka ji kawai kana sallah da mutane Allahu akbar sun taho da shi a jere ba rige suke wa juna ba sun taso sun aje maka shi rab lokacin nan ka fara cewa Allah subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfir li subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko ka daga ka tafi sujada ka yi sufa ka yi sujada Allahu akbar akan duga dugan ubangiji sun kaji mabiyan kaso ma gaba ɗaya suka biyo ka babu wanda ija baya Allahu akbar rin gaba ɗaya ga kuna akai كذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أي صلى بضع صوتك عريبا الله أكبر كذا وكذا ونا كجفو سنيو الله أكبر جبادا كذا كسي ربي اغفر لي وارحمني وارزقني وارزقني وقويني وجدرني ko da rabbi gifirli a ce da bai za a samu ko rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli ga ka kana zaune a gaban Allah inda duk masallacin da ka shiga ba a irin wannan sallan ba ai ka ji kaman ka je ka saki Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ɗan masalla Allah haka kuke Allah to ba Allah sai ka nemi inda ake sallah ka dinga sallah wurin saboda haka nan wannan tasbihin da suke tare da shi din nan ainihin ya kone munhidan lahu na daɗa ƙara masa ƙarfi ba ka jin eh, me suke da suna inda yi zana na wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi yayi shuru ce kai kabbiru hmm? to ba annashuwa amma can ta ya mulmulo magana ya mulmulo magana ya tattaro magana ya tattaro magana amma fa iri na can in ya zo kafin ya ajiye ta taro ya masa kabbara to za ga ya sake nin kota a lokacin bai tsaron kowa sai dai an yi wa wa'azin zuwa gida ya gagara daga nan kauce umra daga tafsiri da ana tafiye jeje wannan tafsiri akwai abin da zai biyo baya to na tafi umra ya zama kacal domin wannan yana barbar amma dai ba ana son yin wancan ɗin ya yi wuce iyaka ba kada wani ce to zai zo ya dinga yi mana kabara a a mu ana ganewa ne wannan zalika ya kono munhidan lahu wani gairihi yana ma zaburar da wanansa ala tasbihi ko da an samu irin wannan dan kurman ya zo ya zauna a tsakiya ko da sauran saka wannan yake Allahu akbar wannan yake Allahu akbar shi ma zaka je yayi abin a ce a kawo Ibrahim a kawo Abubakar su sashi a tsakiya sai Ibrahim ba san garin su ba Abubakar din ba ba san garin su ba amma dai wa'annan suka saka a tsakiya ko matacce ne kai zaka yi na ga kafar dan murkusu sai dai kullum ana dan taka musu gurgi to ku daina daga murya da yawa ku yi ta daidai misali ku yi ta kaɗan daidai misali ta inda muryan ta zama daidai da irin yadda yan uwanku tare tare ake son tafiya ba kai naka daban ba ana bukatan tafiya tare tare yadullahi ma'al jama'a man shazza shazza fi nar kowa yi kabbara ba kai kabbara ba kai taka daga baya kana wuta kafin kowa ya tashi fuska taka shazzasta ah, ko me yake da sunan ah, ah, wa anna zalika yakunu da lahu wa li gairihi ala tasbihi idza ra'au hadhihi jamaat in yaga jama'at in yaga wa'annan sandararu wal ta tatajawabu bi tasbihi rabbiha tana furta ba da ansan tasbihin ubangijinta tabaraka wa ta'ala wa tamjidihi wa takbirihi wa tahmidihi kana zalika mimma yuhiju ala lahi ta'ala wannan zai ƙara yunƙurar da sa ƙaimi karshashin ambaton Allah ko gaje ko dan wani dan karamin ciwo kake yi kaji ana irin waɗannan kambaran iri da ana menene to za ka ji malanka ka warware ومنها أن ذلك كما قال كثير من العلماء دقته شور ون اللمري نسل نداود كما قال كثير من العلماء كما يدد داما معلم يسكت أنه طربا بصوت داود su tsuntsayen su duwatsun suna annashuwa ne ta tsari da sautin dawudu فإن الله تعالى قد أعطاه ألا يا باش من حسن الصوت ما فاق به غيره وأن يوشي ونصر وكان إذا رجع التسبيح إذا يميميت التسبيح والتهليل والتمجيد بذلك الصوت الرخيم الشجي المطرب tattarsa mai tayar da hankali mai ratsa jiki mai sa annashuwa tarabba kullum man ahu shi wanda iji shi sai ya yi annashuwa min al-insi wal jinni hatta tuyuru ba jibalu kaga kenan ashe masallacin nan nasa Allah kawai ya san halittun da ke haduwa a wurin din wa bihamdi rabbiha ومنها دقتكي أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحها أنه الله تعالى يا باشي وأن دون ذي ويسام ولادا تسبيح من دل على خير فله أجر فاعله هو duk wanda ya aiki da abin nan ɗinsa bayan an ba kuwa nashi Allah zai nunka masa lada. sa aka ce ai daga cikin a shari'ar musulunci idan kana daji ka Allah kiran sallah mai kyau bayan alwalanka kai ikama kai sallah to mala'iku za su sako daga sama kinkima kinkima kamar duwatsu da duk sauran kwarin da ke daji nan da halittar da ke daji na sai sallah a bayanka in ka ce gairil magdubi alaihim wala tsalli da aka ce amin ka san da haka kai imani da haka musamman kai mai kiyo mai kiyo manomi masunci ma galiba ne sukan ware amma dai galiba ne masunta sukan yi group ko sai na ruwa sai na ruwa maki ai ko ni yanzu ko da yanzu ma kiyon shi ma kansa dole ya da group kuna kallon juna daga nesa da juna kuna kallon juna wayoyi na tafiyar da ku li'annahu sababu zalika don shine dalilin wannan wa tasbihu allahu. wa min fadlihi daga falalar da Allah ta'ala shi fi ta dawo da alaihi an alana lahu alhadid ya lausasa masa ƙarfi li ya'mala duru hassa don ya dinga sulkuna cikakku ana har yanzu ana cewa ai ilimin bulletproof na cikin zuriyarsu har yanzu ilimin a ce ka je a sako abu a sasarke ka ga an kara masa dutse mana sai dai kaga wuta ta yi taya kamar ta wanke shi kaga kunkuru na yi wa kanka ka jefe shi da dutse dutsen yi tarwabe kaga ya gangaro to sai dai takawa da kafa shi zai shi ba rami rami bai tare shi in ka kuskura ka shiga karkashin cikin rami shi haɗa rusa wurin da kai a ciki sannan kunkurin eh? eh, yawwa an ka je irin wannan kunkurun ka jefe shi da dutse ka ga ai ta yaya kawai ya sake wa kanka ai to sai kai na ƴaƴan hausawa irin su igala ainihin kafa me na ci ban baki ba in akwai ke faɗi to in ku babu fitar da ni yau biya ne abin kiran sau da kanan mai yake da suna wa'allama huta ala kaifiyata san'atihi bi an yi ƙaddira ma'ana ya ƙiyasta tsawo da kaurin fistar ne ai yi ƙaddiro halakan ya ƙaddara halakan fa'inta da tsawonta zobin wa uhu ya bubbuga shi ya gama kazalika thumma yudkhiluhu ba yudkhilu ba'dahu ba'dan ta'ala wa 'allamnahu san'ata لبوس lakum haka muka sanar da shi sana'am abun sawa gare ku mai maganin yaƙi litohos ina min ba'asikum don wannan rigan wannan abun ya kare ku a wurin yaƙin ku fal antum shakirun lahum shakarna ولما ولما ذكر na bihi lokacin da ya ambato abubuwan da ya goranta wa Sulaimanu da shi alaihi wa ala da iyalansa aka umarce su da yin gaskiya yin abubuwa masu gaskiya masu aminci su zuriyarsa gaba ɗaya kiran da'awan da ke duk da'awan da ke kada a yi da'awa akan ƙarya dai kira ne zuwa ga addinin Allah ta mu tsaya akan gaskiya ita ce kaɗai za ta fitar da mu mu tsaya akan gaskiya to Allah zai kawo na taimako gaskiya a sana'a gaskiya a alƙawulla gaskiya a noma-nome a ko za a ce gaskiya a laiburanci gaskiya a kasuwanci gaskiya a amana an ka ɗauka aka baka to in an yi haka za a ce nasara irin ta irin ta hudu. in ku ba haka ba nan za mu zauna sai ka ga wanda ya iya sana'ar Allah ya tsine masa shi kuma ba zai iya zama ma yi sana'a ba ba zai ce da kansa ba zai ci bashin wannan sha Allah za a ba ka kuɗinka wannan ma kawo kawai za a ba ka kuɗinka kila sai an je wajen ɗinke-ɗinken ƙarshen sallar nan wani ya tara ɗinkin ya tara ɗinkin ya tara ba su yi kafa mai na ban baki ba to sauran tabbayar tabbai igala amara hu bi shukrihi ya umarce shi da gode masa wa an yi amalu salihan su yi ayyuka masu kyau amintattun sana'o'in da za su yi shi mai kyau wai yana kifi yau ko shayi kake ya zama ta shayin ka ya zama daban bukatar na kullum ruwan bunu kullum ruwan bunu kullum ruwan bunu ya kamata an kaje duk inda ka je a duniya kana bincike ina kayan shayin gari kaza <coughs> ina kayan bai shayin gari kaza ka zo kaza na in an haɗa wannan da wannan mai zai bada ina na wuri kaza ina da <coughs> gashin dai gaisuwa <coughs> na layi wayuraqibullah ta'ala su yi Allah tabaraka wa ta'ala fihi bi islahihi wa hifzihi da tsarewansa min al-mufsidati fa innahu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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد آمين اللهم أبننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين